demokradiyya a yau. Cikin shirin me yasa jam'iyyar Democrat ta nan Amurka take rawan jiki kan sakamakon zaɓe da aka yi a makon jiya? Abin da za mu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a masu masu salamu alaikum da fatan waye gari lafiya. Ranar Talata ta makon jiya wato bakwai ga watan nan aka yi wasu zaɓuɓɓuka a wasu jihohi inda jam'iyyar Republican ta faɗi. Zaben gwamna da aka yi a jihohin Virginia da New Jersey jam'iyyar ta Republican ba ta kai labari ba. Wataƙila abin da ya ƙara jam'iyyar Democrat ƙwarin gwiwa a zaɓukan shi ne lashe wasu kujerun majalisar dokokin jiha a jihar ta Virginia, a wurare da ko da wasa jam'iyyar ba ta taɓa zaton za ta samu nasara ba. Wataƙila hakan ya sa harar shugaban marasa rinjaye a majalisar dattijan na Amurka Chuck Schumer yake cewa irin waɗannan alamomin ne jam'iyyar Democrat ta fara gani kamun zaɓen rabin wa'adi na gwamnatin Obama. Inda jam'iyyar ta sha mummunar kaye har jam'iyyar Republican ta samu rinjaye a majalisar wakilai ta tarayya. Anya ba riga malam masallaci ba ne ga jam'iyyar ta Democrat ta fara nuna kwarin gwiwa haka shekara ɗaya kafin zaɓen na rabin wa'adi. Wannan ko ita ce tambayar da na yi wa Dr. Sufiyanu Sa'idu Ali Inkiya mai biyar. Warai ku akwai sakamakon wasu daga cikin kujeru na House Delegates sun kwashe su fiye da Republican. Ba wanda a wancan zaɓuɓɓuka na baya za ka ga cewa yawanci jam'iyyar Republican suke da rinjaye a waɗannan kujeru ɗin. ko hmm. kuma baya ga haka kamar shi gwamnan wannan nake son in ce sorry new jersey eh. yana bayan shugaba Donald Trump kwarai da gaske kuma hmm. da yadda ke zakewa kan al'amuran siyasa da ƙasar nan da kuma ya shiga da fita kan al'amuran da suka shafi jam'iyyar ta Republican. To kaga a ce an kada gwamnan an kada New Jersey kuma Democrat ta karbe kaga ai ba karaman nasara ba sai Republican. Kusan zamu ce ba sabon abu ne a yadda muke kallo misali zamanin da Obama ya zama shugaban ƙasa da shekara guda eh, jam'iyyar Democrat ta yi kokari ta samu nasara a jihar Virginia. bata samu nasara ba lokacin gwamnan ɗan republican ne ba bata samu nasara ba ɗan republican ya ci wannan jiha jihar New Jersey jiha ce ta Democrat amma a lokacin dan Democrat ke gwamna yana neman wa'adi na biyu Obama ya je masa yakin neman zaɓe kuma ba su samu nasara ba saboda haka in ka duba abin da ya faru ƙarƙashin yan ya samu ya samu Republican yanzu haka ya samu Democrat a waɗannan jihohi musamman guda biyu a zaɓen gwamna shekaru hudu da suka wuce shin ba ka gani kusan alama ce kawai ta siyasa abun na iya canzawa kamar damuna ce To haka ne kamar yadda ka faɗa to amma kuma abin dubawa shine waɗannan jihohi ne fa masu ɗimbin tarin turawa a cikin zagayen fata na ciniki kuma musamman ita Virginia kuma alamu na nuna cewa kasancewar zaɓen da ya wakana kwanan nan zaka ga cewa ƙabilanci ya shiga sosai ciki da kuma nuna bambancin launin fata so amma ka ga turawan nan sun fara dawowa daga rakiyar wannan gwamnati tun daga yanzu suna nuna rashin gamsuwa da yadda gwamnati take tafiya ina ganin alamu ne da suke nuna cewa mutane sun fara dawowa daga gajiyar shi wannan shugaban kasa kuma hakan na iya bawa jam'iyyar kwarar matuƙa da gaske a sauran jihohi akwai zaben rabin wa'adi da za a yi baɗi shin wannan alama ce ta abin da zai faru ma'ana akwai tuni 'yan democrats sun fara buga gangan cewa watakila za su kwace majalisun musamman majalisar wakilai ta tarayya da sauransu akwai hujjar samun wannan kwarin gwiwa kusan shekara guda kafin a yi wannan zaɓe? gaskiya a ra'ayina zan ce maka akwai dalili kuwa shine waɗannan jihohin da aka fara da suna house sauransu kasan aka zo zaɓen wannan na rabin wa'adi kasan cewa za su taka rawa kwarai da gaske su ma kuma in ka lura fifikon yanzu ma bai da yawa. Dama al'ada ce eh, zaɓen rabin wa'adi jam'iyya da ke rike da kujerar shugaban ƙasa yawanci takan faɗi zaɓuɓɓukan nan. ganin wannan jam'iyya mai mulki tana shirin wato eh, yin ragi ko rangwame ga harkar haraji abu ne da ke da farin jini ga amurkawa da yawa ba ka ganin in aka samu nasara aka samu cibiyan bukata wajen rangwamen harajin nan wannan zai taimaka jam'iyyar batun cewa kwace majalisa hannunta magana ta mutu to ni ba na jin rangwamen haraji wani al'amari ne da yake da taka muhimmiyar rawa a wajen wasu turawa musamman ga wanda ya fahimci irin shi salon harajin da shi shugaba donald trump ya kawo ba salon haraji ba ne wanda talaka na kasa zai mora kamar yadda wasu suke gani abin da yake akwai mafiya akasarin abubuwan da ya kawo cikin kullin harajinsa shine yana so ya ba wa 'yan uwansa masu kuɗi dama na a rage musu haraji da suke biya domin samun nasarar dawo da wasu kamfaninnuka da ya alkawari a kasar zaɓe zuwa amurka domin su ci gaba da ayyukan a nan ƙasa amurka maimakon ƙasashen waje da suka fita suke yi sakamakon tsadar haraji yawanci mutanen da suke na ƙasa talaka ba su da ɗimbin dukiyar da za su sa ran cewa za su samu wata gagarumar eh, nasara ko kuma wani kuɗi mai ɗumbin yawa in an rage harajin nan kuma ragin harajin ba irin wanda ni da kai mun shiga shago mun sai abu bane za a ce yanzu maimakon mu biya 6 ko 7 percent sa su za mu biya 1 percent ba ba haka abin ne ba ba ka ganin batun rage harajin in ha kamfanonin za su dawo wannan zai taimaka wajen ƙara rage rashin aikin yi to ai ai ko a yanzu ba wai babu ayyukan yi bane a Amerika sai dai a ce mutane ba su da kwarewa ko skills za a ce na ayyuka amma akwai dumbun ayyuka in ka duba abin da ke wakana. To ya batun kaga kasuwar sai da hannayen jari kaga yadda take ta ƙara cirawa cirawa sama saboda watakila ana gani manufofin wannan gwamnati yana da kyau ga kamfanoni ko kuma ga 'yan kasuwa. Wannan ba zai taimaka ba ga ganin cewa ƙasan nan ƙasa ce da ta dogara kan harkar kasuwanci wannan yanayi na ci gaba da ake sama kasuwar shinku wannan zai taimaka mata a zaɓuɓɓuka masu zuwa? To kar ka manta dai shi shugaba Donald Trump dan kasuwa ne. Kuma duk abin da zai yi domin ya kare yawan interest na mutanensa 'yan kasuwa ka san shi zai fi mai da hankali. To saboda haka ba za mu yi mamaki ba mun ga cewa kasuwa tana ta ɗagawa yanzu. To amma ya kamata mutane su lura fa su duba sosai. Tarihi ya nuna duk abin da ya tafi sama kuma ya kai kololuwa karshen sa ruguzowa yake za ka ga ya faɗo ƙasa. Dr. Sufiyanu akwai wani darasi ga ƙasashe masu tasowa kamar Najeriya akwai abin da za su koya daga wannan zaɓe na Amurka. Warai akwai da dama illa ya ka yi kira ga al'ummar ƙasa da su tsaya su ba zaɓuɓɓukan da suke dosowa na ita Najeriya da kai magana lokaci ne da ya kamata jama'a su tsaya su yi tunani. Da mun saba wani mutum na iya fitowa ya ce ga alƙiblar da za a yi ko a zaɓiwa ne ko a zaɓiwa ne siyasar ubangida nake magana to ina ga lokaci ya yi da 'yan najeriya za su bar siyasar ubangida 'yan najeriya ya kamata su zama 'yan ƙasa ne masu 'yanci da cin gashin kansu ya zama cewa talaka shi ne zai zaɓi mutumin da yake ganin zai kai shi gaci ya zama cewa al'ummar mu za su tashi su duba mutane masu tarihi masu aƙida masu manufar ci gaba da son gina ƙasa kuma lokaci ya yi da ya kamata a ba matasa dama su fito su shiga gwagwarmaya matuka da gaske musamman duba ga an rage shekaru ma karkaru da za a yi na kakar zaɓe da za ta zo na tara a najeriya to ya kamata lallai 'yan ƙasa su fito musamman mu su fito su tsaya a dukkanin matakai na na zaɓuɓɓuka da za a shiga wanda kuma ina ganin hakan insha Allahu na iya kawo sauyi matuka da gaske kuma su waɗanda suke shugabanci a yanzu ya kamata su yi sako matasa cikin gwamnati. Political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and the economic security. Yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki abun dogaro. kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa. Masu aro da haka Allah ya kawo mu karshen shirin demokuraɗiyya a yau na makon nan sai kuma makon gaba da sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamna madadin Ladan Ibrahim a yawa wadda ya haɗa mu da mai fashin baki Dr. Sufiyanu Sa'idu Ali mai biyar ɗin da shi Dr. Sa'idin da kuma Cibahiro ne wadda ya daidaita sautin shirin. a nan ni sahabu imam aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.